is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke saro kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu haron a jamhuriyar Nijar kullum za su iya jin shirye-shirye na daidai wannan lokaci kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa dalol FM da kuma niyya za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Halima Jimrau da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirye-shiryen a safiyan nan ga Haliman da kanun labarai. 'Yan bindiga sun sace ɗalibai kimanin 200 daga wata makarantar 'yan mata a arewa maso gabashin Najeriya. Ma'aikatar 'yan sandan Najeriya ta soke wani shirinta na ɓoye na yi wa al'ummar musulmi leƙen asiri. Kina nufin 'yan sandan jihar New York ko? Jihar New York. Ba Najeriya ba. New York. <laughs> Wanda aka tuhuma da kai ma Yahudawa mummunan harin da ya kisa a jihar Kansas ya yi bayyana shi ta farko a kotu a jiya Talata. To Allah kyauta. an sai ya da samu su shiga gida kuma yanzu cikin dare muna fara jin harbe-harbe bakan nan harbe-harbe ke ta angon abin da kama da bayan gonka ta zuwa wani fanga kudin nan wallahi harbe-harbe ke ta yi in daga ka zaka za ka ji karin bindiga da ake eh, ba eh baka ji karin bindiga ba ba akwai sojoji ba mu dai ba mu ga alamun su ba yanzu gaskiya Muna da rahoto kan rikicin da ake ci gaba da yi har a cikin daren jiya a Wukari cikin jihar Taraba. wasu wakilai da suke halartar taron ƙasa a najeriya sun nemi a dakatar da taron sai bayan an magance matsalar tsaro sannan mu kawo muku shirin demokradiyya a yau a halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna tare da sallama a gare ku da watan kun waye gari lahiya ga cikakkun labaran duniyar 'Yan bindiga sun sace ɗaliban da aka ƙiyasta yawansu ya kai 200 daga wata makarantar 'yan mata a arewa maso gabashin Najeriya. Shaidu sun ce da jijihin talata aka sace ɗimbin ɗaliban a lokacin da 'yan bindigar suka kai hari garin Chibok a jihar Borno. wani ɗan garin ya shaida ma sashen hausa na murya amurka cewa maharan sun ƙoƙƙona gidaje da ofisoshi da kuma makarantar 'yan mata ta sakandare kafin su sace ɗaliban da ya ce an tula a cikin wata mota mai buɗaɗɗen baya kwamishinan 'yan sandan garin ya tabbatar da afkuwar lamarin amma babu wanda ya hito ya yi kirarin ɗaukan alhakin kai harin ko sace ɗaliban Harin dai ya yi kama da sauran hare-haren kungiyar Boko Haram wadda tun shekarar 2009 ita ake ɗora ma laihin ɗimbin hare-haren da ake kaiwa kan makarantu da kasuwanni da majami'u da masallatai da kuma sauran wasu wurare. Barna dai na cikin jihohi ukun da aka kawa ma dokar ta ɓaci tun a cikin watan Mayun shekarar da ta gabata. Sojojin Najeriya sun kaddamar da samame da nihin murkushe kungiyar ta 'yan tsagera, amma duk da haka an ci gaba da samun manya-manyan hare-hare. ma'aikatar 'yan sandan jihar new york da ke nan amurka ta faɗa a jiya talata cewa ta rufe wani sashen ta na ɓoye na 'yan sandan ciki masu aiki da kin asirin al'ummar musulmi da ke zaune a jihar ta new york yan rajin kare hakkokin jama'ar jihar ta new york ne suka iza wa shirin leƙen asirin wuta gami da zargin cewa ma'aikatar 'yan sandan ta tauye 'yancin walawa da sakewa Shirin ya dogara ne akan 'yan sandan ciki masu labewa a kantinan sai da littattafai da wuraren cin abinci da kuma masallatai suna satar jin maganganun da mutane ke yi. Rundunar leƙen asiri da ake kira sashin kula da tattara bayanan jama'a da wasu jinsuna na musamman tana gudanar da ayyukanta unguwanni da dama a ciki da wajen birnin New York takan yi nazari tare da lura da wuraren addini da ƙungiyoyi da wuraren shakatawa da kuma duka al'amuran rayuwar jama'a ta yau da kullum. wasu rubuce-rubucen da kamfanin dillancin labaran associated press ya ta yi a shekara ta 2011 b da b ne suka tona asirin shirin na 'yan sandan new york da aka kirkiro a wani kokarin saka ido kan unguwanni da aka yi wato da ka iya haifar da 'yan ƙananan ƙungiyoyin ta'addanci an yi ta bibiyar ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi ko da kuwa babu shaidar da ta nuna cewa suna da alaƙa da ta'addanci ko da aikata laifi daga wannan lokaci ne al'ummar musulmi da ƙungiyoyi daban-daban na kare hakkokin jama'a suka tashi haƙan suka buƙaci da lallai sai a dakatar da shirin labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Mutumin da aka tuhuma da kai ma Yahudawa mummunan harin da ya kisa a jihar Kansas ya yi bayyana farko a kotu a jiya Talata. An tuhumi Fredia Glenn Cross ɗan shekaru 73 da aikata kisan kai idan laihin ya tabbata zai iya fuskantar hukuncin kisa. Za a iya belin Cross a kan dala miliyan goma kuma an da cewa zai sake bayyana a gaban kotu a ranar 24 ga watan nan na Afrilu idan Allah ya gwada mana. Lauyoyin gwamnatin Amurka masu shigar da ƙara sun ce suna so su yi amfani da dokar gwamnatin tarayya ta tuhuma da aikata laifi saboda tsanar wani jinsi kuma suka ce nan kusa za su gabatar da shaida a gaban ayarin masu ta alkali yanki hukunci. Wannan ma na iya zama wata shari'ar da za a yanke ma hukuncin kisa. Frazier Glenn Cross tsohon soji ne da yakin Vietnam kuma da ɗaɗɗan mai aƙidar hihita jinsin farar a akan kowane jinsi. har wa yau kuma ɗan ƙungiyar Ku Klux Klan ne mai aƙidar dan dankwahe baƙaƙen hwata ta hana su harcen susa a ƙasar Amurka. Da aka kama shi a ranar Lahadi bayan kashe-kashen ya hurta wasu kalaman taken 'yan Nazi da kuwa a gaban kyamarorin talbijin. Sakataren Shari'ar Amurka Eric Holder ya buƙaci Majalisar Dokoki ta amince da wasu kuɗaɗe dala miliyan goma sha biyar da za a yi amfani da su wajen horas da 'yan sanda a koya musu dabarun yin maganin masu harbin mutane. Ma'aikatar Shari'a ta ce Holder ya, wato ya gabatar da bukatar ce bayan abin da ya faru a Kansas da kuma harbin da aka yi ranar biyu ga watan Afrilu a sansanin sojojin Fort Hood ta da ke jihar Texas wanda ya sanadiyar mutuwar mutum hudu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun sace mataimakin ministan ayyukan kasar Afghanistan a Kabul babban birnin kasar wannan ne na baya-baya a jerin sace-sacen manyan mutane a kasar. 'yan sanda sun ce jiya talata da safe aka fitar da ahmed shah wali daga cikin motarsa da ƙarfi lokacin da ke kan hanyarsa ta zuwa unguwar hirkhana ta arewacin kabul domin gudanar da wani aiki babu bayani game da dalilin sace shi kuma babu mahalukin da ya ɗauki alhakin sace shi ha kuma jiya talata ofishin shugaban kasar afghanistan Hamir karzai ya zargi sojojin amurka da kashe fararen hula uku cikin harin da jirgin saman yaƙi ya kai a lardin hos a gabashin kasar shugaban na kasar afghanistan ya fitar da wata sanarwa da ta bayyana cewa harin ya saba yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka kulla sannan ya yi da allah wadai da shi rundunar sojojin taron dangi da amurka ke jagoranci ta ce tana binciken wannan al'amari an kai hari ne a daidai lokacin da jami'ai ke kirga ƙuri'un zaben shugaban ƙasar afghanistan da aka yi cikin kwanciyar hankali wato kadaran kadahan ƙuri'un farkon da aka ƙidaya sun nuna cewa tsohon ministan kuɗi ashraf gani da ɗan jam'iyyar adawa abdallah abdallah su ne sakun gaba a cikin watan gobe ake kyauta zaton samun cikakken sakamakon wannan zaɓe. labaran duniya ke na gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc gwamnatin jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya ta kafa dokar hana fita ba dare ba rana a garin wukari sakamakon wani sabon rikici da ya barke a yankin jiya talata ga ibrahim abdulaziz da rahoto kan musabbabin wannan rikici bayan da wasu matasa jukunawa suka ɗauko gawar wani mayakinsu da aka kashe a wani rikici makamancin wannan da ya auku da safiyar talata a garin wancan da ke gundumar jibo hakanan kuma duk da wannan dokar hana fitan an fa kwana ana ta harbe harbe cikin dare yayin da kawo yanzu ma ba a san adadin wanda aka kashe ko kuma aka raunata ba wani abu ne ya faru can wani faɗin daga wani kauye ne can wanda ake kiran ta gunco suka je aka kashe wani mahari wani babban mai yakin su suna dawowa suka zo da su shiga gari sai hukumar sojojin suka hana su shiga to daga wurin kuma suka sake koma daji sojojin suka kore sai suka zo can kasuwan doya suka shiga dukan mutane suna fafasa mutane kai wasu mutane ma a yanzu haka labari da muka samu sun kakkashe mutane gaba ɗaya wurin kuma yanzu haka an sai aka sa mutane su shiga gida gida kuma yanzu cikin dare muna fara jin harbe harbe kan nan harbe harbe ke ta angon abin da kama da bayan gonka ta zuwa wani fanga kuɗin nan wallahi harbe harbe ji ta yi in da ka saurara yanzu ka ji karin biniga da ake harbawa eh baka ji karin biniga ba ba akwai sojoji ba mu dai ba mu ga alamun su ba yanzu gaskiya wallahi yanzu dai mu dai kawai na gida kawai sai dai muna ta addu'a da Allah da mu lafiya kawai kada hayaniya na fada ne sai aka sa kofi an sa kofi kuma mobile da suka je sai suka je mu su musulman kawai suka je suka kama harba bindiga ta ta tau ta tau ta ta tau su kuma yaran Hausawa da suka ji kowa sai fito da da shirin sa kawai to kaga daga nan sai kofi yayi breaking kawai kama ba ta kashi ita ma rundunar yan sandan jihar Taraban ta tabbatar da halin da ake ciki game da wannan sabon rikici da ya barke a ukarin ASP Joseph Kwaji shine kakakin na yan sandan jihar. matasan dukun suka tashi zanga-zanga nan take da sojoji da 'yan sanda da mobala da suke an ji an wasa da an ji musu kowa ya koma cikin gida. So yanzu ana na ana patrol ciki da waje. Ita dai gwamnatin jihar Taraban ta bakin sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar Mr. Kefasule ta ce an kafa dokar hana fita ne don kare rayuka. kuma ka gaya ma kowa da kowa ya koma gidansa ya je ya zona ba su a gan kowa a waje to yanzu haka su yan sanda da sojoji su hada gwiwa suna patrol a cikin kasan ukari din gaba ki daya don a san cewa babu wani damu. Yanzu haka da yankin kudancin jihar Taraba na cikin wani mawuyacin hali sakamakon harin sarika noke da kisan dauke da din da ake kaiwa lamarin da ake dangantawa da rikicin Fulani makiya da kuma jukuna da tibabe manoma batun da kuma sautari ke koma faɗin kabilanci da na addini ko da ke hukumomin jihar na cewa suna kokarin shawo kan lamarin kamar yadda kakakin gwamnatin jihar Mr. Kifa Sule ke cewa. To yanzu da muka yi maganar na akwai Uh, manya-manyan mutanen area din wanda suke cikin gwamnati su kamar su kwamishinoni da farmsec da su directors na taraba state civil service uh, sun gangara yanzu to za su zama da mutanen uh, area din da wannan abun ya faru ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya yayin da ake ci gaba da taron ƙasa a Abuja kwana ɗaya bayan harin bam da aka kai a ƙauyen Yanya wadda ya haddasa ko kuma ya kashe mutane fiye da saba'in, wasu wakilai sun ce rikicin Boko Haram tamkar yaƙi ne akan Najeriya. Har wasu wakilan suka nemi a dakatar da taron ƙasar har sai gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro da ta addabi ƙasar baki ɗaya. Ga rahoton da nasir Adamu Leka ya aiko mana daga zauren taron. There is need, urgent need for this conference to stop immediately Tsohon mataimakin su feto janar na 'yan sanda Abdulmumin Abubakar ke bukatar a dakatar da taron ƙasa har sai an shawo kan kashe-kashe da zace mutane a sassan Najeriya daban-daban. Hakan na zuwa ne lokacin da taron ƙasar ya cika da juyayi musamman maharin bom na nyanya, wanda ko da yake wasu a taron na ganin don kashe-kashen sun tinkaro kokowar birnin tarayya ne. Sunana Dr. Mrs. Hannatu Ibrahim dukan mu gaya wa juna mu gaskiya in ta kama mu je mu sami shugaban kasa ya kamata a same shi a zabi wa'ansu dattawa da kwararru waɗanda ba za su ji shakkansa ba su gaya masa cewa ya isa haka rayuka na tafiya Na ci karo da wakilin taron ambasada Ladan Shuni na nuna san ba sakaci ko hannun gwamnatin Jonathan a kashe-kashen kamar yadda wasu wakilai ke ganin Boko Haram ta kasu kashe-kashe. Babu yadda za a shugaban kasa wanda ke son mulkin jama'a a ce shi da hannu kashe mutane. In yi kashe mutane wajen mulki. Mutanen da ke irin waɗannan allegations su hito da evidences na cewa ga abin da aka yi kuma ga dalilin da aka yi. Yanzu ana ta maganganu a cikin conference a faɗi wannan a faɗi manzan a faɗi wafi. In kana tunawa shekara uku da suka wuce an yi predicting by 2015 da da albino Najeriya masu irin wannan su su haɗa ƙarya a haɗa da abubuwa wanda za su sa mutane su ce ai abin nan da ake plan cewa Najeriya za ta wace 2015 to ina ga maka cewa mutane za su ci kunya su waye ne kake ɗaukar suna ta ingiza wannan lamari na maganar rabewar Najeriya din nan makiyin Najeriya ne Amerika ta faɗa by 2015 da albino Najeriya so ka gani Amerika ta cikin maƙiyanmu mu sun akwai wasu makiyan gaddafi ya tafi tsalle country wadda ake gani yau a afirka duk duniya babu kasa wadda adda jama'a irin najeriya wanda suke suna da bambancin abba kashi kashi amma muna tare haɗe to suna bakin ciki sai dai wakili buba galadima daga yobe na ganin lamarin akasin hakan ai a najeriya yanzu babu wani abu da zai auku ka kau da siyasa daga ciki ai shi yasa su mutanen pdp suka ce 'ya'yan apc ne suka dasa wannan bom ta tashi ta kashe mutane nasiru idan mafaɗin magana wawa ne mai jin maganan nan ba wawa ba ne su da suka san sun dasa bom ɗin sun kashe mutane ai sun je can suna ta nishaɗi suna shaye-shaye suna raye-raye a kano domin ba su damu da rayukan 'yan adam fiye da mutum 500 da suka mutu a wannan abin ta'asa da ya auku a nyanya ba wannan rali ne kawai na karɓar shekarau ai shekarau ya fi rayukan mutane fiye da 500 da suka mutu in a wata ƙasa ne wannan abu ya auku da kuma sace 'ya'yan matan nan fiye da ɗari da aka yi a cibok ɗin borno wallahi tallahi in shugaban kasar yana ma muhawara a majalisar ɗinkin duniya wallahi barowa zai ya dawo kasarsa ba wai yana cikin kasar a zaune har ya tafi gun wani kamfen wai yana karban wani mutum zai shiga jam'iyyarsa ba ya nuna rashin imani kan abubuwan da yake aukuwa ga al'umma kusan duk matan taron sun sa baƙaƙen kaya don nuna baƙin cikin yadda tsaro ya taɓarɓare a Najeriya Nasiru Adamu alhi kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya hada ku jama'a TV. Zargin da ake wa Amurka cewa wargajewar Najeriya da cewa ta cewa za Najeriya za ta wargaje ya ta'allaka ne kan wani rahoto da hukumar leƙin asiri ta Amurkan wato CIA ta fitar a shekara ta 2006 kan hali da makomar Najeriya cikin shekaru masu zuwa daga wancan lokacin. Kamun ku saurari shirin demokradiyya yau ga wannan sako. Dandalin VOA. Masu sauraron mu albishirinku. Sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa akan wayoyin salula da kwamfutar hannu dare da rana wato. Dandalin VOA. dandalin VOA. Tana gudanar da gasar kacici-kacici inda a kowane mako mutane goma za a sami kyautar rigunan zamani masu kyau na dandalin VOA. Ku ziyarce mu a dandalin voa.com domin samun cikakken bayani na wannan kacici-kacici da kuma yadda za a shiga. Dandalin VOA. karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare sashen hausa na amurka ke magana hali yanzu kuma sai a gyara zama ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin PDP a jihar Kano ta tafi kotu tana neman kuliya ta kwato mata kujerun 'yan majalisar dokokin jihar da suka canza sheƙa. A jihar Katsina kuma PDP ta mai da martani ga zargin da tsohon ɗan majalisa Rabe Nasir ya yi mata rashin adalci a zaben 2011. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Juma'a da ta gabata ce PDP ta jihar Kano ta hannun lauyanta ta judin shitu ta shigar da ƙara gaban babbar kotu da ke jihar ga ma lauya ta judin inda abin da jam'iyyar take bukata kotun ta yi mata. Muna gaban kotu ne domin me kotu ta fassara mana sashi na ɗari da tara na kundin tsarin mulkin ƙasar nan da yake cewa duk wanda ya tsallake irin wannan tsallakewa ya rabu da kujerarsa kenan. in kotu ta fassara mana ta ce eh sun rabu da kujerunsu shikenan da roƙo kuma kotu cewa INEC hukumar zaɓe in har ta riga ta tabbatar da cewa sun rabu da kujerun nan hukumar zaɓe ta hanzarta yin zaɓuɓɓuka a kan wa'annan mazaɓun da mutanen da suke zaune a filin. honorable abdul a abdulhamid da ke wakiltar munjibir a zauren majalisar dokokin ta kano na ɗaya daga cikin wakilai talatin da da ɗaya za su gurfana a gaban kotun. shi tsarin mulki abin da ya tanadi shine kotu kanta ba ta da hurumin da ta iya cewa mu bar mu shugaban majalisar dokoki na jihar kano shi tsarin mulkin kasa ya dora alhakin ya gudanar da wannan abu a duk da shugaban majalisar dokoki na jihar kano ya miƙe ya ce a yau honorable abdul a abdulhamid ba dan majalisa ba ne to sai dai tafi kotu shi kuwa honorable kabiru alhassan ririm da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar cewa suna ma mamakin jam'iyyar ta pdp saboda ɗaukar wannan mataki mamakin ɗaya ne na farko dai akwai mutanen da yawa sun fita daga cikin wasu jam'iyyu sun koma jam'iyyar pdp amma ita idan ɗanta ne yi abu to ya yi daidai idan kuma wani ne i a sabanin ra'ayinta shine take ganin ba a daidai ba saboda haka za mu je da bayananmu domin jam'iyya ta riga ta kece gida gida kuma tunda ta rabu biyu muna da hujja muna da ikon da za mu zaɓi jam'iyyar da muke so wadda shine muka zaɓi jam'iyyar apc muna cikin ta kuma daren dam Kamar yadda kuka ji shugaban masu rinjaye Kabiru Alhassan yake cewa jam'iyyar PDP a jihar Kano ta kasu gida-gida, har ma batun ya kai gaban kotu. Abin da ba mu sani ba shine ko an sasanta kafin 'yan majalisar su canza sheƙa. To ko hakan ya isa dalilin 'yan majalisar su canza jam'iyya? Tambayar da na yi wa masanin tafarkin shari'a barista Aminu Gama na jami'ar Harvard kenan. Da farko, ya yi bayani ne kan sashi na ɗari da tsarin mulkin Najeriya da kamar yadda kuka ji lauyan PDP ta jirin Shu'aibu ya ambato. To, sashi na ɗari da tara sakin layi na takwas na kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar da cewa ba a yarda ɗan majalisa ya canja jam'iyya ya canja shiƙa daga wata jam'iya zuwa wata jam'iya ba sai dai idan har an samu matsala ko rabuwan kayi a jam'iyarsa ta da wanda a dalilin haka ne ya sa ya bar wannan jam'iya zuwa sabuwar jam'iyya ko kuma jam'iyyar sadada ta haɗe da wata sabuwar jam'iyya wanda hakan ya sa ya samu kansa cikin wata sabuwar jam'iyya idan har ba a wa'annan tsari ba to shi wannan ɗan majalisa ko 'yan majalisa za a iya cewa sun rasa su wannan ba sabon abu ba ne idan ba mu manta ba a baya mun iya yi sharhi akan sashi na 68 wanda ya yi magana a kan 'yan majalisun tarayya wato sanatoci da kuma 'yan majalisun wakilai ta ƙasa wanda a kotu a abuja har sau biyu sun yanke hukunci akan cewa shi wannan sashe na kundin tsarin mulki abinda da yake magana a kai yana magana akan cewa Um, dole kasance an samu wato rabuwar kai a tsohuwar jam'iyyar da suka fita a ciki kuma wannan hukunci ne ba jam'iyyar ce za ta yanke hukunci ba kuma ba kakakin majalisa ne zai yanke hukunci ba kotu ita ce take da hurumin fassara abin da kundin tsarin bilki ya faɗa to abin da su 'yan jam'iyyar pdp a kano suke nema shine shin ko canja sheka da 'yan jam'iyyar pdp suka yi a suka koma APC hakan ya sa su rasa mukaminsu ko kuma bai sa su rasa mukaminsu ba. Canja shekar 'yan majalisar dokokin jihar Kano baya ga matsaloli da ita jam'iyyar PDP take fuskanta a ƙasa baki ɗaya da wasu gwamnoni wadda gwamnan Kano na daga cikinsu a jihar Kano kanta ita jam'iyyar PDP tana da matsala har ma eh, an kai an kai matsalar gaban kotu akwai bangaren shi gwamna da kuma reshe daya ha ita uwar jam'iyya ta nada kantoma shin wannan bai bai iya zama dalili da zai sa su yan majalisun nan su rasa eh, su canza sheka to in har wannan bayani da kai ya tabbata gaskiya ne cewa an samu matsala a jam'iyyar PDP a mataki na jiha wanda hakan ya kawo rabuwar kayi to tabbas irin abin da kundin tsarin mulki ya magana a kai kenan cewa in dai har akwai wannan dalili to an ba da dama wa dan majalisa ko 'yan majalisu da su canja shi su koma wata jam'iyya wanda hakan ina ganin yanzu su wane 'yan majalisa da lauyoyinsu su ne ya kamata su kawo dalilai a gaban kotu da ke nuna wa kotu cewa ba wai sun canja jam'iyya haka kawai ba tare da sun bi abin da doka ta faɗa ba sun canja jam'iyya ne saboda a raguwar kayi da tashin hankali da kuma darewar ita jam'iyya a mataki na jiha hakan nan in har ya tabbata an ba da dalilai to ina ganin cewa daga ƙarshe kotu za ta iya yanke hukuncin cewa su ba su saba wa doka ba a dalilin haka kuma ba su rasa mukamin su ba wanda ina ganin wannan ba wani abu ne da yake hukunci ne da yake da sarkakiya ba abu ne da doka ta riga ta yi tanadi a kai shi ne irin fahimta da newa doka da kuma irin bayanin da kai A cikin shirin nan na ranar biyu ga watan Afrilu watakil kun saurari tsoffin 'yan majalisun tarayya da ba su samu komawa kan kujerunsu ba da waɗanda suke aza laifin hakan bayan sun yi tawakkali komai daga Allah yake. Cikinsu har da Rabe Nasir daga jihar Katsina. To PDP ta Katsinan ta mai da martani ta bakin sakataren tsare-tsarenta Abdulrahman Karofi. Wadda ya kira taron manema labarai da Zaharaddin Sani Huntuwa ya halarta. wato tsakanin da Allah dalilin da ya sa na kira mana manema labarai musamman yan BOA na ji wata hira da suka sa ranar laraba da ta wuce a shirin demokradiyya a yau na wannan satin da ya wuce na ji wani tsohon ɗan majalisa wanda ake ce marabe nasir ya yi wata magana wadda ta shafi jihar katsina wanda kuma ni na ga ba daidai bane yin wannan magana shi rabi nasir da yi na ji a cikin abin da na saurara ya ce jihar katsina a wancan lokacin da suka yi takara na 2011 ya ce ba a yi masa adalci ba e, ni a nawa gani rabe nasir kuskure ya yi ko ko mantuwa ya yi ko ko butulci ya yi domin ni a iya sanina ba inda aka yi adalci kamar a jihar katsina jam'iyyar pdp ta yi ma 'yan takara adalci ni a matsayina na organizing secretary duk wanda ya sai form a wannan lokaci a ofishi na aka sai shi ni na sai da shi kuma ni aka ci koma aka dawo da shi a hannuna aka screening nasu sannan a hannuna ni ne fostin na malaman zaɓe suka je suka yi zaɓe a wuraren kowane ɗan takara nasir rabe nasir ya zo ya sai form a hannuna kuma banda shi mutum biyu a constituency na shi ya hamani tare da uh, chairman algon na wancan lokaci aliyu haruna jani ya sai fom a wannan lokaci duk na sira musu kuma duka ta nuna aka screen nasu in banda ita ya mani da ta samu yar miskila a wancan lokaci su biyu sun yi scaling saru a wannan screening da aka yi an sa ranar zaɓe kuma dukkan sun je sun shiga cikin zaɓe amma sai na jira da nasiru ya yi magana cewa an hana shi ya tsaya zaɓe illa na san ba gaskiya ya faɗi ba ya tsaya zaɓe an ta yi primaries an yi primaries tare da shi an kada shi ya ci ƙuri'a biyar kaɗai ya ci shi abokin ɗan takara shi ya ci saura saboda haka muke rashin adalci a ciki masu haro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau da makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun nan a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da Zaharaddin Sani Huntuwa da kuma Cuba Hiro ne wanda ya daidai sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. sauraro ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe ɗaya da minti kusan ashirin da shida daidai. Halima kin kimtsa ne na ji lokaci yayi na na takaitattun labarai kafin mu sallama da masu haro baki ɗaya. 'Yan bindiga sun sace ɗaliban da aka kiyasta cewa yawansu ya kai 200 a wata makarantar 'yan mata da ke arewa maso gabashin Najeriya. Shaidu sun ce da jijjihin talata aka sace ɗimbin ɗaliban a lokacin da 'yan bindigar suka kai hari garin Chibok a jihar Borno. Wani ɗan garin ya shaida ma sashen Hausa na murya Amurka cewa maharan sun ƙoƙƙona gidaje da ofisoshi da kuma makarantar 'yan mata ta sakandare kafin su sace ɗaliban da ya ce an tila su a cikin wata mota mai buɗaɗɗen baya. Kwamishinan 'yan sandan garin ya tabbatar da afkuwar lamarin, amma babu wanda ya hito ya yi ikirarin daukan alhakin kai harin kusa ce ɗaliban. Ma'aikatar 'yan sandan jihar New York a nan Amurka ta faɗa a jiya talata cewa tarihi wani sashen ta na ɓoye na 'yan sandan ciki masu aikin leƙen asirin al'ummar musulman da ke zaune a jihar ta New York. 'Yan rajin kare hakkokin jama'ar jihar ta New York ne suka izama shirin leƙen asirin wuta gami da zargin cewa ma'aikatar 'yan sandan ta tauye 'yancin walawa da sakewa. Shirin ya dogara ne akan 'yan sandan ciki masu laɓewa a kantinan sai da littattafai da wuraren cin abinci da kuma masallatai suna satar jin maganganun da mutane ke yi. Rundunar leƙen asirin da ake kira sashen kula da tattara bayanan jama'a da wasu jinsuna na musamman tana gudanar da ayyukan nata a unguwanni da dama a ciki da kuma wajen birnin na New York. Mutumin da aka tuhuma da kai ma Yahudawa mummunan harin da ya kisa a jihar Kansas, wato Frazier glen Cross ya yi bayyana shi ta horko a kotu a jiya talata. Shi dai wannan mutum mai suna Frazier glen Cross an tuhume shi da aikata kisan kai, idan kuma laihin ya tabbata zai iya huskantar hukuncin kisa. Za a iya belin Cross da dala miliyan goma, kuma an da cewa zai sake bayyana a gaban kotu a ranar 24 ga wannan wata na Afrilu idan Allah ya gwada mana. Lauyoyin gwamnatin Amurka masu shigar da ƙara sun ce suna so su yi amfani da dokar gwamnatin tarayya ta tuhuma da aikata laihi saboda tsanar wani jinsi. Kuma suka ce nan kusa za su gabatar da shaida a gaban ayarin masu ta alkali yanke hukunci. To madalla a gaishe ki masu haro duka da kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin namu a wannan safiyar sai kuma canza da hantsi da ikon Allah za ku sake jinmu da wani sabon shiri ciki har da maimaita cikin shiri wato cikin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. kamar na madadin Halima Jimrau da kuma Kiba Hiro Diodone da kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya Jim Haman da ya rika masa a nan nisa abu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku can anjima da hantsi mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.